sharhin labaran jamhuriyar Nijar na safiyar yau. A yau za ku ji wato wasu al'amura da suka faru sakamakon rashin cika alkawari ko kuma a ce rashin samun zama da ƙungiyar ECOWAS da sojojin Nijar. kungiyar dai ta ecowas bayan da aka zargi sojojin da kin bata dama a sake tattaunawa daga karshe dai firaministan jamhuriyar nijar ya amince da batun sake tattaunawa da kungiyar ta ecowas sai dai kuma ecowas din ita kuma ta saba nata alkawarin domin kuwa ba a samu wutar zaunawa ba sai dai kuma ecowas din ta bawa hakuri ta bada hakuri ga al'umma da kuma sojojin na jamhuriyar nijar kuma ana sa ran za a saka sabuwar ranar da za a tattauna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu ku daura haka sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo wannan tasha mu mai albarka idan yanzu kuwa fara zuwa ku daure ku danna alama subscribing ku danna alama karara domin samun sababbin shirye-shiryen mu akwai dai manya-manyan batutuwa da ke faruwa a jamhuriyar ta Niger, duba da halin da Niger din ke ciki a yanzu akwai batun tatsar haraji daga 'yan Niger, da kuma batun da wato yake nuni da cewa a yanzu haka za a yi zama tsakanin kungiyar ta ECOWAS da sojojin Niger, ana ganin dai wannan shi zai zama karo na ƙarshe to sai dai kuma ranakun da aka saka domin zama da jamhuriyar Nijar din da kuma kungiyar ta ECOWAS har yanzu ba a samu zaunawa ba domin kuwa kungiyar ta ECOWAS ta dage wato tattaunawa da za a yi da sojojin na jamhuriyar Nijar wasu na kallon hakan dai ya faru ne sakamakon turjiyar da sojojin suka fara kawo ma kungiyar ta ECOWAS domin dai da farko kungiyar ce ta bukaci a zauna a kuma ƙara tattaunawa a duba batun waɗannan takunkumai da aka kakaba ma Nijar din daga bisani kuma aka ga sojojin ba su ba da dama ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da kamar ƙungiyar ecowas ɗin za a iya ca ita ma ta ɗauki nata matakin ne na ladabtar da sojojin ko kuma ɗagawa zuwa gaba wannan dai wata alama ce da ke nuni da cewa ana neman samun saɓani tsakanin ƙungiyar ecowas din da sojojin sannan kuma an yi sa ran cewa dai wannan tattaunawa ka iya zama mafita da kuma kawo ƙarshen waɗancan takunkumai da aka kakaba ma nijar din sai dai kuma ƙungiyar ta ecowas ta ba wa sojoji da kuma al'ummar hakuri kan cewa ta saba alkawarin da aka saka na batun ranar da za a zauna wasu dai na kallon cewa hakan wato wasu kalamai ne wanda suka shafi ɓangaren siyasa duba da halin da ake ganin ganin cewa nan gaba kaɗan dai ake sa ran wato za a sake sanar da sabuwar ranar da za a zauna domin tattaunawa a tsakanin sojojin da kuma kungiyar ta ecos duk da yake dai har yanzu bangaren sojojin na jamhuriyar nijar ba su ce uffan ba a game da wannan sabuwar sanarwa ta kungiyar ecos ta cewa wato tana ba su hakuri gane da rashin halatta ko kuma a tandin na wannan zama a na sasanci da za a yi domin lalubo bakin zaren. wannan kuma za a iya cewa a wasu wani mataki ne da ya kamata a ce a su sojojin sun haƙura kada su ɗauki zafi dangane da wannan wato rashin zama da ƙungiyar ta ecuador ta yi a tattauna dai wato fatan mu dai shine a lalubo bakin zaren da za a warware waɗannan matsaloli a cikin ruwan sanyi